GTA Hausa Amurka ke magana. kan mita 49 ko kilohas 6,670 da mita 31 ko kilohas 9,765 a gajeren zango. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu ta rediyon amfani, sarauniya, niya, dalol da nomad FM. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu kai tsaye a Alfa Rediyo da Marhaba Rediyo. sannan ana iya kama mu kai tsaye a shafinmu na www.gtahausa.com ko kuma ta shafukanmu na kafofin sada zumunta. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Madina Dauda ce tare da Saudat Kabir da sauran abokan aiki da ke Washington DC. Muke muku marhabin da kamo shirinmu na wannan dare na Juma'a babban rana. yau goma sha tara ga watan Disamba na shekara dubu biyu da da ashirin biyar, Kafin ku ji abubuwan da muke ɗauke da su ga Saudat Kabir ɗauke da labaran duniya. Assalamu alaikum. An kiyasta asarar kasafin kuɗi na shekara 2026 na ma'aunin tattalin arziki na cikin gida a Najeriya zai kai kashi 4.28 cikin ɗari yayin da Shugaba Bola Tinubu ya gabatar da kasafin kuɗi na Naira tiriliyan 58 da biliyan 18 da niyyar ƙarfafa gyare-gyaren tattalin arziki da kuma bunƙasa ci gaban ƙasa. Shugaba Tinubu ya ce asarar ta kai kimanin Naira tiriliyan 23 da biliyan 85 a lokacin da yake yi wa 'yan majalisa bayani kan kasafin kuɗin ranar Juma'a. Kasafin kuɗin da ya ware Naira tiriliyan 15 da biliyan 52 don biyan bashi, yayin da kuma aka ware Naira tiriliyan 26 da biliyan 8 don manyan ayyuka da suka hada da tsaro, ayyukan gini, ilimi da kuma lafiya. Ƙasar Ukraine ta gode wa Tarayyar Turai bisa hukuncin da ta yanke na ba ta bashin Euro biliyan 90 don taimaka mata zuwa nan da shekara biyu ko da ƙungiyar ta kasa cimma matsaya wajen samar mata da kuɗi daga ƙadarorin Rasha da aka riƙe. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya ce tarayyar Turan ta sauka ne daga niyyarta na amfani da ƙadarorin Rasha da aka riƙe saboda sun san za su fuskanci mummunan martani. Akwai buƙatar wa Ukraine da kuɗi sosai saboda idan Tarayyar Turai bata taimaka mata ba, asusunta zai yi ƙarab nan da tsakiyar shekara mai zuwa kuma za ta iya zama kashin baya a ta da Rasha, wanda Tarayyar Turai take fargabar zai iya matsowa kusa da su. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na GTA a birnin Washington. Fiye da fararen hula dubu ne suka rasa rayukansu a lokacin da ƙungiyoyin dakaru 'yan sa-kai suka karɓe ikon wani sansanin 'yan gudun hijira da yunwa ta yi wa katutu a yankin dafur na ƙasar Sudan a watan Afrilu. Wannan ya hada da kaso uku daga cikinsu waɗanda aka yi wa kisan gilla a cewar wani rahoto daga ofishin Hukumar Kare Haƙƙi ta Majalisar Ɗinkin Duniya. watanni kafin kai hare-haren na goma sha ɗaya zuwa goma sha uku ga watan afrilu dakarun sa-kan na rapid support rsf sun hana shiga da abinci da sauran abubuwan bukatu a sansanin zanzam da ke yammacin darfur wanda yake dauke da mutane kusan miliyan ɗaya da suka rasa matsuguni sakamakon yakin basasa a cewar rahoton na majalisar ɗinkin duniya Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce dakarun na RSF sun afkawa farar hula ta hanyar kashewa, wahalar wasa cewa da kuma cin zarafi, kuma an yi wa aƙalla mutane 319 kisan gilla yayin da suke ƙoƙarin tserewa. Farashin man fetur ya tashi ranar Juma'a, amma akwai yiwuwar faduwarsa mako na biyu a jere saboda hasashen samar da shi da yawa da kuma yiwuwar samar da yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Rasha da Ukraine ya kawar da ɗarɗarɗin da aka shiga na matsalar da ka iya akuwa biyo bayan sarƙafawa jiragen dakon man Venezuela takunkumi. Farashin mai a kamfanin Brent Crude Futures ya tashi da kwabo 52 ko kashi sifili da ɗigo takwas da bakwai cikin ɗari inda kowace gangar mai ta tashi kan dala sittin. labaran duniya kenan da saudat kabir ta karanto mana yanzu za mu shiga fagen rahotanni dillalan wasu cikin kayan abinci musamman albasa a garin aba na jihar abia sun koka da rashin ciniki wani lamarin da ke shafar harkokinsu na yau da kullum gabannin bukukuwan Kirsimati, Wakilin GTA Amurka ke magana Alphonsus Okorigwe ya haɗa mana rahoto a kan wannan batun. Dillalan albasa a garin da ke jihar Abia na kudu maso gabashin Najeriya sun koka sosai da karancin ciniki a yayin da mabiyan addinin Kirista na shirin gudanar da bukukuwan Kirsimetin bana. Magana da Alhaji Ɗan Wazam, shugaban kasuwar albasa a shi albasa ya faɗi yanzu warwar bana kayan gona baya tsada saboda da muna sai da albasan nan dubu ɗari biyu da hamsin ɗari uku amma yanzu gashi muna sai suwa dubu saba'in dubu cikin dubu tamanin da biyar cinikin wannan kirsimas gaskiya mun daɗe kai ba mu taɓa ganin irin ta ba saboda ba abin da yake motsi ba hada hada san ba ka gane Kirismas ne ake yi saboda ƙasa mutane ba su da kuɗi yanzu a mi ba ka gane ma Kirismas ne. kenan halin da ake ciki hatta a birnin Enugu inda 'yan kasuwa na ci gaba da kokawa da rashin ciniki. da jihar Bauchi local government ita da ina so da tumatir albasa gefe taruhu da sauransu sai muke cikin marayin albasa iya tsara hawa ana sayarwa albasa dubu ɗari da ashirin tumatir ana sayarwa dubu hamsin dubu sittin haka shi kuma ruhu, iya tsada shi ma sosai iya ta saba'in haka ko tamanin buhu kenan shi kuma shambo iya da tsada gaskiya ne da sasai ita gane kama akwai tsada ana sayarwa dubu biyar dubu hudu da ɗari biyar to alimin dukan kahi dai kayan alamar ko kasuwar ba sosai ko ba mu san farayi ko da zuwa gaba kin da ta kusa zai kara kasa ne ko zai kara sama ba. Eh suna na Mahmud ne Mahmud Hayatu kasuwan artisan. ne. To awaki gashi nan ne suna nan kara zube jirge. muna da na dubu hamsin muna da na ɗari akwai na ɗari da hamsin akwai na ɗari biyu akwai na ɗari uku wallahi kasuwa kam ta gefen hawaki ana saya amma ba kamar yadda an saba cin kirsimetin ba me kake gani ya janyo haka rashin kuɗi eh janyo shi haka ko zuwa satin da zamu shiga Allah ya da za a yi dan kasuwa kowa ya samu rabo yanzu kan ba komai to sai dai a yankin Anata na jihar Anambra dillalan kayan miya sun ce ciniki na ƙara yin armashi Suna na dai Alhaji Zubairu Umar Gombe shugaba na kasuwan kayan miya na Anata yanzu halin da ake ciki dai komai Allah ya bamu mun same shi da sauki abin da ya shafi tumatir taruhu da tasai da sauransu ta samu a nan kamar yadda muka saba bana muna da sauki fiye da ko ya kai shekara biyar kuma wannan sauki ya faru ne ta hanyar zaman lafiya kowa yana da dama ya kawo ba wani tsangwama a wanda yana damun mu muna sai da kwandon tumatir naira dubu talatin dubu talatin da biyar ishirin da biyar tarugu kuma babban buhu ana sayarwa dubu saba'in dubu sittin wanda ba rawar haka ana saya dubu ɗari da tamanin tumatir ana saya bara akan farashi dubu tamanin dubu saba'in wanda bana ana sayarwa talatin da biyar arba'in taruhu wanda bara muna sayarwa dubu ɗari da tamanin yanzu muna sayarwa dubu saba'in dubu tamanin ai ana ciniki sosai ana ɗaukan kaya sosai saboda samun ainihin subsidin na price ɗin kayan. Alfonso Sokorigwe GTA Hausa, Amurka ke magana daga Inugu, Najeriya. Allah ka yi mana arziki, sabida bala gancin gaba, madadi. Haruna ni na fada, kuma gurmi na ma yana fada. Allah ka yi mana arziki, sabida bala gancin gaba, madadi. Wani abu da ya ci ya cinyewa shine batun taɓarɓarewar tsaro musamman a shiyar arewa. Ya zuwa yanzu akwai waɗanda aka sace su domin neman kuɗin fansa a ƙaramar hukumar Ibeto ta jihar Neja da a yanzu haka suka shiga halin ha'ula'i. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Mustapha Nasiru Batsari ya haɗa mana. Rahotanni daga jihar Niger Najeriya na nuna cewa wata mata guda daga cikin mutane goma sha bakwai da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su ta mutu a hannun 'yan fashin dajin tun a ranar ɗaya ga watan takwas na wannan shekara ta 2025 'yan bindigar suka kutsa garin ibitu ta ƙaramar hukumar magama suka kwashe mutane goma sha bakwai inda sha hudu daga cikinsu mata ne sai kuma maza guda uku. Masu garkuwar dai sun ce sai an kai masu naira miliyan hamsin kafin su saku waɗannan mutane. Kuma har ya zuwa wannan lokaci mutanen garin na Ibitu ba su haɗa waɗannan kuɗaɗen ba. Muhammad Kabiru wani mazaunin garin ne na Ibeto ya ce tabbas sun samu labarin mutuwar ɗaya daga cikin waɗannan matan sannan kuma wata matar guda da aka wuce da ita da ciki ta haihu a ranar laraban nan da ta gabata kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Kyan har yanzu babu wani abin da aka yi domin har yanzu akwai mutane mutum goma sha bakwai da ke can hannunsu. Cikin mutum goma da sha bakwai da ke hannunsu shekaran jiya ɗaya ta rasu mace ne. Bayan shi akwai ita kuma guda wadda ke can hannunsu ita ma Allah ita ma Allah sa ta haihu dama ko da aka ɗauke tana da ciki. Domin dama mutum goma sha bakwai suka ɗauka. Daga cikin mutum goma sha bakwai ɗin nan maza guda uku ne mata mata su goma sha hudu na'am to eh, ba a yi magana da su yan bindigan ba har yanzu a lokacin da ake magana da su dun da farko sun ce sai an ba su miliyan 200 ne a ƙarshe da aka zo cikin maganganu da ake da suka ce sai an ba su kamar naira miliyan 150 to kawo lokacin hada wannan rahoto dai babu wani bayani mai ƙarhi daga ɓangaren gwamnatin jihar Niger akan ƙoƙarin karɓo waɗannan matan na garin Ibeto. Sai dai sabon shugaban ƙaramar hukumar ta magama Dr. Mohammed Mahmud ya ce matsalar tana damun su matuƙa kuma cikin ikon Allah za su samu mafita. mu kaman karɓar mu hukumar magama muna da babban abun da ke damu shine harkan tsaro a sanin ka ne har yanzu a cikin yanki na na karamar hukuma akwai waɗanda yake har yanzu suna can a hannun 'yan ta'adda to shi komai da kake gani idan za a samu na moriyan gwamnati ko na moriyan rayuwa a rayuwa idan babu tsaro to kamar ba zai yiwu ba shi ma dai kwamishina a ma'aikatar kula da manyan makarantu ta jihar Niger farfesa mahmud yakubu auna wanda ɗan asalin wannan yanki ne ya ce a matsayinsu na masu ruwa da tsaki a yankin suna ƙoƙarin ganin an samu nasarar karɓo waɗannan mutane. tsaro matsala ne kwarai da gaske a yankin amma akwai wanda ke hannu har yanzu nan muna nan muna magana a gwamnatin mu yadda za a samu su kowa na mutane to mutuwar wannan baiwa Allah ta Ibetan dai a hannun 'yan bindigar yana zuwa ne a daidai lokacin da kwamishina a hukumar zaɓe ta jihar Niger barista Ahmed Muhammad Bargu da kuma tsohon shugaban hukumar bada ilimi bai ɗaya ta jihar Niger Honorable Alhassan Bawa Niworo suka share kimanin watanni uku a hannun 'yan fashin dajin inda a yanzu haka bayanai ke nuna cewa masu garkuwa da su sun buƙaci da a biya naira miliyan ɗari uku kafin a sako su. kawowa yanzu kuma gwamnatin jihar Niger bata ce komai ba akan wannan lamari a yanzu dai hukumomi a jihar Niger sun mai da hankali ne wajen ƙoƙarin kubutar da sauran yara kimanin ɗari biyu da aka yi garkuwa da su a makarantar St. Mary mallakar cocin katolika da ke garin papiri a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari GTA Hausa Amurka ke magana daga Mina a Najeriya. Ba mu muka yi muku laifi ba, ba mu muka safa a rana ba, ba mu kashe ko magani ba a ba mu a sauki ba. An gaida Mustapha Nasiru Batsari, yanzu sai a gyara zama a saurari shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu ku da warhaka, barkan ku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya jari ce tare da ni Hauwa Umar. A satin da ya gabata mun yi magana akan cututtukan da suke da alaƙa da sanyi, inda likita ya mana bayanin cewa a wannan yanayi da muke ciki na sanyi da hunturu, an fi cin karo ne da cututtukan da suka danganci numfashi, kamar mura, nimoniya da sauransu. Kuma likitan ya ba mu shawarwari kan hanyoyin kariya. A wannan makon shirin lafiya jari ce zai yi magana ne akan cututtukan da suka danganci fata. Duk dai saboda yanayin nan da muke ciki na sanyi da hunturu da ke sa fata ta bushe a wasu lokutan fata ta kaikayi, amma kafin mu shiga cikin shirin bari mu ji daga bakin wasu 'yan Najeriya kan yadda suke kula da fatar su a wannan lokaci ko kuma yanayi na sanyi. Sunana Abdulbasi yanayi ne wanda kwata-kwata ni jikina bai wani samu karbuwa da shi ba. Shi yasa da safe ma na tashi ni sai na dafa ruwa tukun in yi wanka kuma ina wanka in goge kafata saboda kaushi na gama kuma in sa safa Suna na Fatima. Idan aka ce sanyi ya zo za ki ga kowa jikinsa to sai fa ka tashi tsaye ka kula da shi wani ma duk da kana kula da shi din sai fa ka yi da gaske. Idan aka zo maganan kamar su kaushi da faso kafafu suna tsatsagewa akwai ai irin mayukan da ake amfani da shi wurin mutum kar ya kamu da wa'innan cututtukan kamar irin su man kadai za ki ga ana shashafawa a kafa wasu kuma sukan suna yawan yin mu'amala da safa haka to shi ma duk yana magance wannan so idan aka zo kuma bangaren jiki shi ma haka dai duk bushe wacce zaki ga jiki haka yana tsatsagewa shi ma akwai dai irin mayukan dai da zaki ga ana amfani da shi shi ma baki yawanci akan samu wannan matsalar to gaskiya kawai dai yanayin shi yana buƙatar kula ne da jajircewa so ko da mutum yana da wa'in abubuwan idan ya zama na cewa baya jurewa dan gaskiya sai mutum ya jure ba kowa ne zai iya ba tare da ni a cikin shirin akwai kwararriyar likitar fata dr zainab babba inda ta fara da yi mana bayani bayani kan cututtukan da suka danganci fata a takaice kamar haka. Cututtukan fata dai suna da yawa sun kai kala wurin dubu hudu. Mun ce ciwon fata ana magana ita kanta fata ko kuma farce ko kuma gashi to duk wannan a cikin matsalolin ciwon fata suke. Akwai cututtukan fata da suka fi yawa ko suka fi tasiri kamar acne vulgaris wanda ake ce ma a turance pimples kin ga shi ma ciwo ne da mutane da yawa suna yin sa akwai eczema ko dermatitis to akwai kuma irin cututtukan fata da suka danganci ƙwayoyin halitta ke sa su kamar ko bacterial infection ko viral infection to kamar viral infection din nan muna da su wards muna da irin su herpes zoster da ake ce mata wutar dare din nan sannan kuma akwai fungal infection kamar eh, makero da na san mutane da yashi shi sun san shi sannan kuma akwai irin parasitic infections kamar karzuwa ita ma kin ga abu ne da ana yawan samu kuma matsala ne na fata to akwai kuma wasu cututtukan da suka danganci canjin 开了。 ko yanayi na fatar mukan ce musu pigmentary disorders a turance zai iya zama na kamar fatar ta yi haske kamar irin vitiligo to akwai kuma wanda su kuma ba haske fatar take yi ba duhu take yi ko ta yi baki kamar irin su melasma ko post inflammatory hyperpigmentation duk waɗannan matsaloli ne na fata to akwai kuma wasu cututtukan da muke ce ma blistering disorders to shi kuma wannan haka a haka an kalla wato yanayin fata suka ga kamar fatan mutum ta ƙone ta yi bororo ta ɗori ruwa shi ma dai ciwo ne na fata to akwai kuma cututtuka waɗanda suke da nasaba da sauran sassan jiki amma a fatan ake gane su ake ganin alamunsu kamar masu ciwon koda wani lokacin suna zuwa da matsalolin fata fata ko ta bushe haka ko yawan ƙaiƙayi masu ciwon siga ko masu hiv duk suna iya zuwa da matsalolin fata to sannan kuma banda wannan wani lokacin masu juna biyu ma muna ce musu da mitosis of pregnancy suna iya zuwa da um, wasu irin nasu yanayin cututtukan fatan zai iya ba da shawara a kai shan magani shi ma haka barkatai yana iya kawo matsala ta fata ko da maganin asibiti ne ko maganin hausa zai iya kawo kuraje a fata duk banda wayannan kuma akwai skin cancers wanda yawanci mu a baƙaƙe ba mu fiya ganin su ba ko kuma in ce akwai wanda muka ɗanfi fi gani amma dai mafi akasari sun fi yawa a fararen fata duk da kuma cewa mu kuma wayanda suke da irin ciwon zabiya ɗin nan su ma gaskiya suna iya samun wannan skin cancers ko da a cikin bakake sosai akwai kuma kama a ce kalilan wanda matsalolin fata su kuma suna zuwa ne saboda gado to halitta fata din ne take haka kuma wani lokacin kusan gadon su ake muna ce musu genodermatosis. To likita ta yaya za a kare kai daga cin karo da waɗannan matsaloli? Wasu matsalolin na halitta ne gado ne so kusan zan iya cewa ba lallai akwai abin da za a iya yi a hana faruwarsu sosai ba sai dai ko misali a ce idan mutum ya ga matsala zai je ya ga likita a duba a gaya mishi wannan wace irin matsala ce kuma za a bashi shawarwari sosai za a ilmantar da shi zai fahimci menene matsalar kuma ta yaya zai iya magance ta kamar su skin cancers wanda zabiya suna iya samun shi albinos kenan tun daga yara iyaye muna gaya musu muna ba su shawara in sun zo asibiti amma kana da yaro mai zabiya din ya kamata ka je ka ga likitan fata to muna ba su shawarwari sosai saboda su fata su ba ta son rana rana ita take kawo musu wannan um, skin cancer din to in sun zo za mu ba su shawara su dinga rufe jiki kuma ka a dinga shiga rana da shi to kin ga faɗakarwa ga iyaye za ta sa su ma yara suna girma har su san me ya kamata su yi su kiyaye to sai kuma irin matsala kamar a ce ta canjin kala to wani abun da yake ka irin wannan matsalolin canjin kala din amfani da man shafe-shafe din nan da suke sa bleaching to su ma suna iya kawo matsala shan magani ma barkatai haka shi ma na ce muke na kawo kuraje to kin ga aka kiyaye shan magani ko kuma in za a sha magani ya zama na dai likita ne ya ba ba da magani ko kuma idan aka sha ɗin aka ga wata matsala kamar kuraje a jiki to a ji a nemi likitan fata za a iya magance wannan abu sannan kuma wani abu da ba wai mai mai yawa bane ba sosai kamar irin su infection din su ma wani lokacin cuɗanya tana iya sa a samu yanzu kamar irin su karzuwa ko su makero to an ya zama na an rage wannan ko cuɗanya ko sa wannan ya sa abun wancan ko kuma wurin aski irin su what ana ɗauka to in aka kiyaye to in insha Allah ina ga za a samu sauki na waɗannan cututtuka wasu kuma magani ne za a je asibiti a ga likitan fata zai ba da shawarwari za a ba da kuma magunguna wanda za su kawo sauƙin wannan ciwo ko kuma kada ya zama na ciwon ya zama babba ya ya kamata mutane su kula ma da fatar su musamman a wannan yanayi na sanyi da kuma hunturu fata yawanci tana bushewa kuma idan fata ta bushe tabbas za ta yi ƙaiƙayi ko ta matsatsage yawan wanka yana iya sa fata ta bushe sosai da sanyi ba wai kazanta <laughs> muka ce ayi ba amma wanka idan yayi yawa kana ta dirja fatar yana iya sa wannan ya karu kuma amfani da soso da sanyi yana iya daɗa bata fata to a shafa mai sosai um, fatar ba za ta bushe ta tsatsage ba to kuma amma akwai wani yanayi wanda bushewar fata ko tsagewar fatar matsala ce ciwo ne ba wai hakan nan bane ba um, dan sanyi ne kawai wasu suna da dama dan background matsala ta fata din shi yasa in sanyin ya zo abin yake yake yawa sosai har su yi irin faso din nan fata ta tsatsage ko hannu ko kafa irin wannan za su iya zuwa wurin likitan fata akwai magunguna sosai da muke da su wayanda suke sa taushin fata din kuma ba zai zama damuwa ba ko za a samu sauki in an sha Allah fatar jiki sai ta rika kaikayi me ya kamata mutane su yi don samun saukin hakan dadewa a wanka din ma shi ma yana iya kawo kaikayin fata ko bushewar fata saboda haka mukan ce kada a wuce minti biyar zuwa goma yayin yin wanka to banda haka kuma ruwa in yi zafi da yawa shi ma yana wanke maiƙon da ke jikin fata to kuma in maikon jikin fata din aka wanke shi to kin ga zai zama na kenan fatar ba ta da taushi sosai to za ta ƙara bushewa za ta kuma yi ƙaiƙayi musamman kuma kin ga a yanayin sanyi ne yawanci zaka so ka ce bari ka yi wanka da ruwa mai zafi sosai to kawai dai ruwa dai haka wanda bai cika zafi ba wanda dai ba zai sa maka kuma wata damuwa ba amma ina so a gane ƙaiƙayin fata mu a wurinmu likitocin fata abu ne da yawa saboda haka in dai mutum ya ɗan yi abin da na ce a baya kuma ba a ɗan samu sauki ba to shawarar da zan bayar shine gaskiya a je a ga likitan fata saboda dalilai da yawa suna iya kawo ƙaiƙayin jiki kada a ɗauka cewa kamar yanayi na sanyi ɗin ne kaɗai yake sa wannan Shirin lafiya jari ce ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. Sai da lafiya aka babu lafiya ka zama. Shirin lafiya jari ce kenan wadda Hauwa Umar ta shirya kuma ta gabatar. Lokaci yayi da Haruna Mamman Bako zai bamu labaran wasanni a takaice. wannan juma'a ce aka gudanar da wani gagarumin bikin soma wasan kokowar gargajiya a garin tawa da ke kasancewa hedikwatar wannan jihar mai wannan suna a jamhuriyar nijar inda ministan wasannin kasar ya gudanar da jawabin manufofin gwamnatin mulkin sojan kasar na bunƙasa wasan na kokowar gargajiya malam sidi muhammad al mahmud ya yi wa dukkan 'yan nijar fatan wannan karon na 46 na takobin kokowar gargajiya na kasar ya kasance dama ce ta haɗin kai 'yancin 'yan ƙasa tare da tunawa da kokowar samarwa ƙasar cikakken 'yancin ta ba a da bayan jawabin na ministan an saurari jawabai daga shugaban kungiya ta ƙasa ta kokowar gargajiya ta jamhuriyar nijar fenulit cewa da malam umfana musa da na gwamnan jihar tawa mai masaukin baki kanal manjo adamu musa da dukkansu suka nemi 'yan ƙasar da su yi amfani da wannan damar domin yi wa ƙasar su du'a'i za a dai share kwanaki goma ana karawa tsakanin tsakanin 'yan kokowa da suka fito daga jihohi takwas na wannan kasar a hilin kokowa na hamidin mai maidare marigayi wanda yaya ne ga usaini maidare katake daya daga cikin waɗanda suka taɓa lashe takobin kokowar gargajiya a shekara ta 1986 a garin zandar wanda shi ma ya riga mu gidan gaskiya abba ibrahim na babban birnin mai ne ke rike da wannan kamben na kokowar gargajiya na jamhuriyar nijar bayan ya kakkaɓe abdulkadir mai lakanin suna isaka isaka da ya ɗauki takobin har so shida wannan ko ya faru ne a garin doso a shekar da ta gabata kuma shine zakara cewa da abdulkadiri isaka isaka da ya fi kowane ɗan kokowa lashe takobi a jamhuriyar nijar zoke wannan lokaci tun sadda aka soma wannan gasar a shekarar 1975 a garin tawa inda a shekarar bana wasan kokowar ke cika shekara hamsin da somawa jamhuriyar ta nijar idan muka diba nasaru. nasarori daga jiha zuwa jiha maradi tana da takobi guda goma tawa tana da goma zandar tana da tara doso tana da bakwai agaris tana da uku bambirin yamai yana da hudu tilabiri tana da daya sai kuma jihar difa wadda bata taba cin takobi ko guda ba haruna mamman bako na birnin kwanne gta hausa amurka ke magana daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar mun gode haruna mamman bako Yanzu kuma ga shirinmu na wasannin dambe da Abubakar Adam. Hakan take masu sauraron mu barkanmu da kasancewa da ku barkanmu da sake kuma saduwa a cikin wani shirin na wasa mai kama da fada da muke kawo muku fafatawa a damben gargajiya da ake fafatawa sassa daban-daban na Najeriya wanda zan fara da takaitattun abin da suka faru wato a jiya kenan a jihar Katsina inda dogon bahagon Musa ya ji tsoron yar mage ya ki bashi dambe bayan wasan da aka yi alkawarin za wa yan kallo kada manta da yan mage ya dawo daga injuri ne daga bangaren kudu wanda ya dauki tsawon lokaci baya fafata wasa saboda rauni da ya samu a hannun shi amma a yayin da wato ya koma wasa yan dambe da dama ba su yarda da hannun yar mage ba sun ki bashi dambe a jihar katsina akwai kuma wasan da aka fafata tsakanin bahagon ali kansila wanda ya baiwa wato bahagon biyu kashi a wasan wanda bai ji da daɗi ba haka na ji ana cewa kudawa abin bai musu daɗi ba domin kuwa an ɓata musu rai wato gurma da sun ba su kashi sai shagon mada wanda ya ƙara kashe a wutan ɗan kankiya wato kuma a nan kudawa sun tashi da ƙwarin gwiwa wanda shagon mada tsohon kwano ya fitar da su kunya wanda dai a jihar ta katsina a fafatar da aka sake yi dogon gali ya kara buge dogon bagaye wanda ya fito daga bangaren arewa a jihar kan daba kuwa a fafatar da aka yi a yau juma'atu babbar rana alhassan ya buge autan boka daga bangaren wato kudu sai bahagon dage ya buge bahagon yan sanda daga bangaren arewa an yi wato ɗaya da ɗaya kenan sai shagon babba wanda shi ma wato ajiya kenan suka fafata suka yi ba ta kashi tsakanin shi da shagon wato boka wato a jihar sokoto kuwa ɗan zakalkala ne da bahagon soja suka yi cinkuna nama kwaɗi inda kowa baiwa wato kowa a wato irin nau'in hannun nashi kowa ji ɗanɗanon hannun kowa a wato sai autan autan mamman da shagon bahagon wato alikawoje wanda aka yi wani damba mai ban mamaki a jihar sokoto inda aka yi kisa uku a damba daya wato autan autan mamman aka yi mai kisa biyu shi ko ba bahagun alkawaji aka yi mai kisa daya amma su aka soke su saboda yanayin da aka tsinci kai wato amma da karshe wannan wasa ya ja aka mai da wasan aka sa musu kuɗi wato za a fafata shi a gobe asabar kenan wasan wato an yi kisa ne wanda yake kowa ya rika jan kowa daga sama aka rika faduwa tare an rasa gane cewa ina wato kisan yake an kasa bambance tsakanin tsaki da tsakuwa a jihar sokoto kenan sai kuma fafatawa da aka tsakanin tsakanin shagon na dada da dogon magaji wanda shi ma kowa ya nuna cewa shi shi ne dan babu wanda ya je ƙasa da haka a gobe asabar za a ci gaba da fafatawa wato a wasannin ƙarshen mako kuma za mu kawo muku a cikin labarin wasanni da muke kawo muku abubakar adam funtuwa gta hausa amurka ke magana daga abuja nigeria a mutuwa Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na daren yau. Sai gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shiryen da karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar da Kamaru. Karfe biyar kenan agogon GMT a Ghana. Godiya ta musamman ga Saudat Kabir da ta taya ni gabatar da shirin. Madina Dauda ce ke yi wa masu sauraro fatan alheri daga GTA Hausa, Amurka ke magana. Mu huta lafiya.